Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata ana sha hantsi lafiya. Baba yakub makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi yau talata 27 ga watan Yuni shekarar 2023. a cikin shirin za ku ji ci gaban tattaunawa da farfesa bello muhammad bada na jami'ar danfodiyo a sokoto akan kamun ludayin gwamnatin bola ahmed tinubu wanda ya ce tana yin bazata muna kuma ɗauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud kwari zai gabatar akwai kuma sharhin jaridun jamhuriyar nijar wanda suleiman muni barma zai kawo mana amma yanzu sai a gyara zama a ji kashin farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A wani jawabi da ya yi wa al'ummar Rasha shugaban Rasha Vladimir Putin ya caccaki waɗanda suka kitsa boran mayakan Wagner inda ya kira su masu cin amana. Shugaban na Rasha ya ce waɗanda suka shirya tawayan sun yi wa jama'arsa karya sun kuma janyo musu mutuwa da harbe-harbe da sa su harbe 'yan uwansu da yake magana akan farmakin da mayakan Wagner suka kai a kudancin birnin Rostov. wanda suka kwace na wani ɗan lokaci akan su ta zuwa moscow putin ya gayyaci sojojin wagner da kwamandojinsu waɗanda ya kira masu kishin ƙasa don su haɗe da rundunar sojan rasha ta hanyar shiga ma'aikatar tsaron rasha ko sauran hukumomin tsaron ƙasar ya kuma ba su zaɓin ko suna so su koma ga iyalansu da abokansu ko kuma su koma belarus idan suka so shugaban na rasha dai bai ambaci shugaban kungiyar wagner yevgeny prigozhin ba wanda ya jagoranci tawayen ko da yake ya ce waɗanda suka shirya wannan tawayen sun ci amanar ƙasarsu da al'ummarsu sun kuma ci amanar waɗanda suka tunzura su suka aikata laifi. china ta nuna goyon bayanta ga kasar rasha bayan boran da aka yi na wani ɗan lokaci da ya zama babban kalubale ga mulkin shugaba vladimir putin na tsawon shekara 23 duk da haka masu sharhi sun ce tawayen da bai daɗe ba ya bayyana rikicin da ke tsakanin manyan shugabannin siyasa da na sojan rasha da kuma tsarin ban umarnin manyan jami'an putin sun kara da cewa ta yiwu hakan ba kawai ya nuna yiwuwar shan kayan rasha a yakin ukraine ba ya kuma gwada iyakar dangantakar da ke tsakanin beijing da moscow a cikin wata sanarwa da yammacin ranar lahadi ma'aikatar harkokin wajen china ta yi watsi da yunkurin juya mulkin da kungiyar mayakan wagner ta yi ranar asabar a matsayin wani rikicin cikin gida na rasha sanarwar ta kara da cewa a matsayin makwabciyar rasha kuma babbar kasar hulɗar haɗin gwiwa don samar da sabon tsari mai kyau china tana goyon bayan rasha wajen kiyaye zaman lafiyar kasar da samun ci gaba da kuma wadata to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. Kamar yadda muka alkawarta muku a shirinmu na asuba za mu kawo muku ci gaba tattaunawar abokin aikin Murtala Faruku Sanyin na da Farfesa Bello Muhammad Bada na Jama'ar Danfodiyo a Sokoto akan yadda yake ganin kamun ludayin sabuwar gwamnatin Najeriya karkashin Bola Ahmad Tinubu wanda ya ce ta yi bazata ganin tsauraran matakan da take ɗauka akan yaki da cin hanci da rashawa a ƙasar. a shirinmu na safe mun kai inda murtala ya masa tambaya kamar haka Allah gafarta mana idan muka dubi bangaren yaƙi da cin hanci da rashawa Bola Ahmed Tinubu ya zo ya sauke wannan Abdulrashid Bawa wanda wasu 'yan najeriya suke ganin kamar ya ɗauko yaƙi da cin hanci da rashawa a musamman yaƙi da wasu gwamnoni da suka sauka da suka saci kuɗaɗen jama'a to sai dai a ɓangare ɗaya wasu na ganin cewa shi ma ai bai rasa kashi a bayansa kasancewar daga shi har mai gidan shi wanda ya ɗaure masa gindi ma'ana ministan shari'a ana ganin duk ba su tsira ba akan wannan hasali ma akwai wasu rahotanni ko kuma wasu labarai da ke yawo a kafafen sada zumunta na irin kadarorin da shi ministan shari'a ya tara waɗanda ake ganin cewa kamar sun wuce ma fitar hankali amma shi abdulrashid bawa ya yi shiru bai ce komai dangane da shi ba sai dai ya fuskanci wasu iya kake kallon wannan badakala da kuma dambarwa ta shi abdulrashid bawa da kuma shi kanshi ministan shari'a da matakin da bola ahmed tinubu ya dauka kan shi <laughs> watan tsari irin na najeriya tsari ne mai wuya al'amari mai sarƙaƙiya ita ce inda duk ya kasance ma'aikatayya na gwamnati waɗanda ya zamanta za su yi aiki babu sani babu sabo to sai ya kasance shugaban ƙasa yana dogara a kan wasu da za su ba shi sunayen mutane waɗanda zai nada wannan da za a nadawa a wasu ƙasashe da ke demokuraɗiyya da suka ci gaba to za a yi mai bincike na kwakwaf a tabbatar da cewa ga kowane ɓangare ya cancanci abin nan da za a nada shi a wajen shekaru ne wajen ilimi ne wajen kwarewa ga aiki ne wajen amana ta cewa ko dan uwa ne na jini abba ya da gaskiya zai tsaya akan shi tabbatar da ya adalci to irin naɗe naɗe ai shi ya kawo ma ita hukuma mai yaƙi da sha'anin cin hanci da rashawa tun radda an ka kafa ta waɗannan abubuwa su suka kawo mata matsala baka san mutum guda ba wanda ya rike ta wanda ka ga an kwashi lahiya lau zuwa ƙarshe da yawa shugabannin kasar da aka yi sun ɗora mai sheta abu ne wanda ya zamanta ana ta ga duk wani ɗan adawa ko wanda ke da matsala tsakani ne da hukuma ai shesa yasa ko wani ba shi kare nashi lokaci kaka ja an yi kwamas da shiya to wannan shi abubuwan da suka yi ta faruwa za a ta zargin abdulrashid bawa akan cewa ai ga wani nan ga wani nan ga wani nan bai yi kaza ba bai kama kaza ba to abubuwa ne waɗanda ita ƙasa tun ranar naɗa mutum wane ne an kanada wane ne ke da hannu wajen naɗa shi ai shi yasa ko su gwamnoni kake ganin ko wani gwamna zai bar kujera te sai shi tsaye ko nawa zai kashewa zai kokari shi aza wanda zai gade shi ko da wanda zai gade shi nan bai cancanta ba ne amma shi in shi na da hulɗa da shi zai tsaye ya tabbatar da ya naɗa shi wannan irin abubuwan da suka yi ta cin waɗannan abubuwa kenan watan wani ko da aka naɗa shi akan kujera a hakikani yana da sauran lokaci na shi kware kamar mangwaro ne kana gani bai yi da kosawa ba kun kakkaɓo shi kun je wajen rubi ne to lalacewa za shi tun ranar da an ka irin waɗannan daɗin mutane suna da ayoyin tambaya kware da gaske minista na shari'a ƙarƙashi ne efcc take da irin su duka duk suna karkashin shine wanda ke duba waɗannan wurare shi yasa zuwa gaba dole sai gwamnati ta da kuma 'yan ƙasa sun duba yiwuwa irin waɗannan wurare hizan suna iya cin gashin kansu ba sai sun zama karkashin wani minista ba minista na shari'a abubakar malami so da yawa za ka iske cewa najeriya gaba ɗayan ka dube ta kowa zabura magana ta shi ke ta yi ya mallaki dukiya ya mallaki kaza mallaki kaza wata a da duk dukiyar da ma'aikaci hanyoyin da duk ma'aikaci ya bi ko ya yi sata ba shi bari a ga dukiya ta ga hili sai wannan irin wannan lokaci ne kake gani ko banki ma'aikaci ya zo ya ciyo bashi ya je kafa masana'antu inda yana tare da gwamnati ba shi barin abubuwan na hizan ga sunan ga hili kowa shina iya ganin su kowa shina magana kowa suna ga bakin shi to amma lokacin nan na buhari abin shina da tashin hankali shina da ban mamaki waɗannan abubuwa su sun zube darajar gwamnati kanta gaba daya. farfesa bello bada ke na jami'ar danfodiyo a tattauna wasu da murtala faruk sanyin na ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye yanzu kuma ga maryam da ci gaban labaran duniya Kasashen Netherlands da Belgium sun shiga cikin wata tawagar bincike ta ƙasa da ƙasa gani da cin zarafin tsiraran 'yan kabilar Yazidi da ke Siriya da Iraki a cewar hukumar shari'ar tarayyar Turai ta Eurojust a jiya Litinin. Faransa da Sweden ne suka kaddamar da tawagar binciken haɗin gwiwar a watan Oktoban shekarar 2021 kuma ta samu goyon bayan hukumar shari'a ta tarayyar turai wadda ke birnin hague don ganowa tare da gurfanar da masu tsatsauran ra'ayi na kasashen waje da suka kai hari kan 'yan yazidi a lokacin rikicin siriya da iraki hukumar eurojust ta ce aikin haɗin gwiwar ya kawo ci gaba kamar a faransa an bayyana wani ɗan yazidi da wasu ma'aurata 'yan faransa masu tsatsauran ra'ayi suka kashe wannan sakamakon ya sa aka kai ga kara tuhume-tuhumen kisan ƙari dangi da cin zarafin bil'adama a binciken da ake yi a ƙarshe rundunar sojan pakistan ta bayyana cewa sama da mutane 100 ne ake tuhumarsu a kotunan soja bisa zarginsu da hannu a mummunar zanga-zangar da aka yi a faɗin ƙasar a watan da ya gabata sakamakon kama tsohon firayim minista imran khan wannan na zuwa ne duk da suka kausar suka da kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama na gida da na ƙetare ke yi wa gwamnatin prime ministan ƙasar shabazz sharif game da ci gaba da gudanar da shari'a soji a kan farar hula galibi 'yan jam'iyyar adawa ta pti ta imran khan kakakin rundunar sojan ƙasar manjo janar ahmad sharif chaudhry ya faɗa a wani taron manema labarai da aka nuna ta talabijin na ƙasar cewa waɗanda ake yi wa shari'a a kotunan soja ana zargin su da hannu a kai hare-hare a kan cibiyoyin tsaro a lokacin zanga-zangar ranar tara ga watan mayu ranar da jami'an tsaro suka kama kan bisa laifin cin hanci da rashawa a wajen wata babbar kotu da ke babban birnin islamabad sharif ya ce a halin yanzu akwai masu tada zaune tsaye 200 da ke fuskantar shari'a a kotunan sojoji guda 17 a faɗin ƙasar. kasar kotunan farar hula ne suka mai da shari'ar zuwa kotunan soja bisa doka bayan da suka yi nazarin hujjojin da aka gabatar a kan waɗanda ake tuhuma. A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma Dalla kafin mu ci gaba sa shakata da wannan wakar. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. amma ba bisa shashanci ba kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ka kashe shi ta hanya mai kyau shi daɗin shi in ka sami kuɗin ka tara inda kai ne ya bada su je ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ko ni alhaji sarkin waka in na yi waka kyakkyawa na sami kuɗi mai kyau. su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Tsaya dukiya abin nema ce, su kuɗi abin nema ne, titille nemi abinka, baza ƙarfi nemi kuɗinka, in kuma ka tashi kashewa to ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Wanda kai wa sai ya ji daɗi, kai da kai kai ma ka ji daɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi mu kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. An daina almizazzaranci ba shashanki ba sakarki in ka nemi kuɗi ka tara in kai niyya za ka kashe su to ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya yanzu kuma ga mamu kwari da shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne. Masu saurayi Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Wani abu da rahin daɗi yake, Wani abu da rahin daɗi yake. na ji magana nan jiya amma ban ji daɗin ta ba har addu'a nake har addu'a nake kar Allah ka wannan abu hukuma ta matsanto da talaka kusa da ita ta so talaka in ji daɗi ta matsanto da su ta gane da su wasu abubuwa waɗanda ba sani ba a gaban mana sarkin mu zai fito mu zo bakin titi muna daga hannu da jiniya da komai ya fita yayi tafiya in ya dama mu zo mu tare shi da haka da kuma hidima ga wani sarkin yayi haka ana zuwa ana hawan idi ana yin abubuwa ga nan na ɗebe kewa muna jin daɗi tsakani ga Allah muddin kuma aka ce babu wannan masalauta ba za mu ji daɗi ba ni yanzu na fi so a bar mana masarautar mu mu ci gaba da ganin ta dan sanadiyar ta zamu iya samun ci gaba fiye da na da da muka samu baya. Yunkurin da aka ce majalisar dokokin Kano a Najeriya na yi na soke dokar karin masarautu guda hudu a jihar shine batun da shirin 'yan ƙasa da hukuma na wannan makon zai tsokaci a kai a dakace mu. Yau ga wasu nan su ke nukura don mun san mun nasara. wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa ma matsakani kan akara ko ofa gama ko sun dara Allah Allah ya Allah Madalla. Masu ware a ranar tara ga watan Mayu na shekara ta 2019 ne gwamnan Kano na wancan lokaci Abdullahi Umar Ganduje ya sanya hannu a kan dokar da ta samar da ƙarin masarautu hudu a jihar bayan da majalisar dokokin ta kano ta amince da ƙudurin dokar dokar dai ta tanadi samar da sabbin masarautun ƙaraye da rano da gaya da kuma bici dukkaninsu daga tsohuwar masarautar kano jimlatan kundin dokar ya samar da masarautu guda biyar kenan a faɗin jihar ta kano da yake tsokaci jim kaɗan bayan da ya sanya hannu a kan dokar gwamna abdullahi umar ganduje ya ce kai hukuma kusa da jama'a musamman talakawa da sake ƙarfafa tsaro a tsakanin al'umma ta hannun mahukuntan sarautar gargajiya na daga muhimman dalilan ƙirƙiro sabbin masarautun sai dai ga alama wannan doka ta masarautu za ta fuskanci kalubale 'yan kwanakin nan domin kuwa bayanai na cewa gwamnatin jihar kano ta yanzu ta miƙa daftarin dokar zauren majalisar dokokin jihar tana neman 'yan majalisar su soke dokar baki ɗayanta domin ta sami su kunin rushe waɗancan masarautu da gwamnatin ganduje ta ƙirƙiro. yanzu haka dai al'ummar jihar kano musamman al'ummomin yankunan masarautun nan guda hudu sun fara mayar da martani game da wannan yunkuri ya sunan baba isma'ila garba mai lakabi da alajiya direba wannan abu da rahin daɗi yake wannan abu da rahin daɗi yake na ji magana nan jiya amma ba ji daɗin ta ba har addu'a nake har addu'a nake kar Allah kawo wannan abu na taɓa masarauta don masarautar ci gaba ce mai muhimmanci a gurin mutumin da yake gaya da gaya emirat ɗin ma gaba ɗinta don akwai abu da wadda yara da yawa ba su san shi ba ya sanadiyar masarautar nan kamar irin hawan sallar na za su ga dokuna za su ga hakimai za a yi su kuwa wannan abin yana ba da sha'awa kuma albarkacin masarautar nan ga asibiti asibiti an kera mana asibiti kai ina ma asibitin na je asibitin bangaren haƙori an wanke haƙuri a na samu sauƙi da ciwon hakuri nake fama da shi da da da asibitin baya aiki ne da to ina aiki ina likitoci ba likitoci ba yanzu fa a yanzu akwai likitoci yanzu an kawo ƙwararren likitocin asibiti hakori an kawo na ido to wani abu bai daɗi ba to ina fatan gwamnati ta ƙara inganta masarautun nan wannan shine ce gaban da al'umma suke so mu talaka da muka zaɓe ta abin da muke so kenan ina so wannan gwamna namu domin na san ɗan sarauta ne ma'aifinsa hakimin mu ne a gaida ya kamata ya duba wani abu ya ƙara inganta mana ita. sunana usman usman hukuma ta matsanto da talaka kusa da ita ta so talaka in daɗi ta matsanto da su ta gane da su wasu abubuwa waɗanda ba sani ba a harkar zamani masarautun da aka yi kowa da kowa ya an kare ga abin da ainihin masarauta take dauke ne ga kuma abin ci gaban da take dauke ne da dama dama cike da ita to amma idan aka janye ka ga ma'ana an ɗanɗana ma zuma a baki kenan an janye sunana sunusi na ma'aiki ba ma jin daɗi saboda rashin jin daɗin mu gai ta samu ci gaba akwai abubuwan wanda mu da muka taso a rayuwar mu babu su amma dalilin wa'annan masarautun mun same su na farko an kawata mana kamar asibiti an yi mana titina kuma kamar yadda yake magana akwai wasu abubuwa da zai mun tafi wani gurin muke gani amma yanzu mu ma gurin mu ake zuwa ake gani a gurin mu wannan shine ci gaban mu kuma garin ya samu ci gaban da da bai samu a gaban mu nan sarkin mu zai fito mu zo bakin titi muna daga hannu da jiniya da komai ya fita yayi tafiya in ya dama mu zo mu tare shi da haka da kuma hidima ga wani sarkin yayi haka gai ta samu kwarjini sosai ma kuwa sunana harisa Alhaji Dairu gele leman danya wasu suna cewa za a rushe masarautu ba ma jin daɗi magana ta gaskiya har Allah ya sa wannan abu ya kasance saboda mun samu ci gaba sosai sakamakon yin wannan masarautu da aka yi an yi tituna ga sunan bara adadin yayin da aka ce sallah ta zo ni ana kirawo lokal gamin ga nan ana zuwa ana hawan idi ana yin abubuwa ga sunan na ɗebe kewa muna jin daɗi tsakani ga Allah muddin kuma aka ce babu wannan masarauta ba za mu ji daɗi ba sunana idris umar manaja mai baro gaya ni yanzu na fi so a bar mana masarautar mu mu ci gaba da ganin ta dan sanadiyar ta za mu iya samun ci gaba fiye da na da da muka samu bara an yabi ma'aikata a cikin masarautun nan wanda ba su da aikin yi Allah ya sa an ba su aikin yi gwamnati ta bar mana masarautun nan biyar ga baki daya Nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da majalisar dokokin kanan ke faɗi dangane da wannan batu. Duka da an so shi ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka. ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka. Masu ware Honorable Lawan Hussaini da ke zaman shugaban masu rinjaye a Majalisar Dokokin Kano ya yi wannan fili ƙarin bayani dangane da halin da ake ciki kan wannan batu na soke dokar sabbin masarautun Kano. Babu wannan zance babu shi a gaban majalisar dokokin jihar kano ba mu san shi ba bai zo mana ba gyaran doka kuma kowace iri ita doka kowace iri in ba ta allah ba ce inda mutum ya yi ta za a iya gyara ta su ma da suka yi dokar sarautar sanda suka yi ta kafin su bar gwamnati sun kawo an mata gyara ya kai su uku ka ce ba ta zo majalisa ba mm. kenan za a iya cewa tana tafe ai sai dai ka tambayi bangaren zartarwa su ne za su gaya ma za su turo ko ba su turo ko ba za su turo amma amma kuna aiki tare da muna aiki amma ka san sai sun kawo mana take zuwa gaban mu hmm. sanda mai girma gwamna zai turo bil ko ta doka amendment ko ta eba kurun ta hannun a kawo majalisa muke ji a kawo majalisa ya kawo mai girma speaker Speaker ya sanar cewar doka kaza ta shigo mm. amma ba da mu gwamnati take shawara in za ta yi gyaran doka ko wani abu amma akwai abin da na sani ana yi kamar abin da kuke cewa consultation mm. bangaren zartarwa da na majalisa mm. idan muhimmin al'amari ya taso eh, ko na doka ko wani abu mai kama da haka eh. um, kada suka ce babu wannan tintiba din tsakanin ku da gwamnati akan wannan batu yanzu har yanzu nan mu ba mu taba zama da gwamnati akan wani abu mai kama da wannan ba ko daya amma ana ganin cewa eh, lokacin da kuke hela ta neman ƙuri'ar kanawa akwai eh, batun saraucin nan yana daga cikin ajandar ku da kuka ce za ku yi waya um, baka ganin shi ne yasa mutane suke alakanta wannan zance da ku 'yan majalisa da kuma uh, gwamnati a yanzu kamar yadda ka sani ita wannan majalis magana ta magana sarauta kyakketa kano ko gyaran dokar sarauta wani al'amari ne wanda kusan a wannan karnin babu wani yanayi wani abu da ya ja hankalin kano ya taba duka taswirar jihar kano kamar wannan zance don haka kuma ba zai saurin shuɗewa da wurwuri ba to muna jiran abin da kake faɗa ɗin nan akwai shi ko babu domin mu da yanzu ba za mu yi magana akan abin da babu in ya zo za a yi kamar leader yana cewa babu wannan batu ajandar NPP tun lokacin da kuke neman ƙuri'a. A ba zan ce maka muna da ajanda ko ba mu da ajanda ba yadda abubuwa suka zo wa Kano bagatatan su aka yi masarautu don haka idan wani abu ya zo wanda ya shafi ita masarautar ai babu abin da zai sa wani yanayi ba zai shafi mi wani abu aka yi gamsa. honorable lawan hussein kenan shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin jihar kano a najeriya kuma da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na wannan mako ya kammala sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwali daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wasalamu alaikum a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu a gaida mahmud ibrahim kwari kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga sharhi jaridun jamhuriyar niger za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar air info wacce ta ruwaito cewa an tsige sakataren kungiyar da ta kasashen sahel da sahara tsohon firaministan Nijar Birjira Fini daga mukaminsa shekaru biyu kacal da karbar ragamar kungiyar sai dai kawo yanzu ba a bayyana dalilan daukan matakin a hukunce ba. Jerar ta ce bincike ya yi nuni da cewa kiraye-kirayen da Birjira Fini ke ta yi kan bukatar ceto kungiyar ta sansar daga halin durƙushewar da take ciki yau shekaru fiye da goma. Bai yi wa shugaban gwamnatin rikon ƙwaryar Chadi Janar Muhammad Debi daɗi ba. saboda haka ya buƙaci hukumomin nijar su aike da wani jami'in da zai canci birji rafini daga sakatariyar ƙungiyar jaridar le sahel na cewa majalisar dokokin nijar ta bayyana damuwa a game da yadda bukukuwan aure da na zanen suna har ma da lokacin zaman makoki ke ƙoƙarin zama wani lokacin almubazaranci a faɗin ƙasar lamarin da idan ba a hamzarta ɗaukan mataki ba ka iya gurɓata tarbiyyar al'umma jere ta ce a zaman da ya hada ministan al'adu da 'yan majalisa a ƙarshen mako bangarorin sun yanke shawarar samar da hanyoyin da za su wa wannan mummunar ɗabi'a da ke haddasa bambanci a tsakanin al'umma a yayin da dai gefe abin ke sanya masu ƙaramin ƙarfi tilastawa kansu abin da ba su da halin yinsa jaridar lanketar ta ce zaben 'yan majalisar da za su wakilci 'yan diaspora a zauren wakilcin al'ummar niger ya fayyace a fili girman rarrabuwar kan da ke tsakanin 'ya'yan jam'iyyar pnds mai mulki jerry ta ce wata matsalar ta daban da ta bayyana a yayin gudanar da zaben na 18 ga watan yuni shine yadda aka yi abin da 'yan magana ke kira kaikai koma kan mashekiya domin a wannan rana ana zargin pnds tarayya da tsara hanyoyin tafka magudi amma kuma sakamakon zaɓe ya nuna yadda jam'iyyar ta faɗa tarkon da ta haƙa da kanta mu karkare da jaridar niger enter wacce ta bayyana cewa jami'an tsaro sun cafke mutane 69 haɗe da tarin miyagun kwayoyi da motoci da babura har ma da kuɗaɗe bayan gudanar da aikin kakaba a titunan birnin yamai a cikin daren asabar 24 wayewar lahadi 25 ga watan yuni jaridar ta ce jami'an tsaro kusan 200 ne hukumar okritis ta baza domin farautar ɓata garin da ke hana jama'a bacci a birnin yamai inda ayyukan asha ke kare yawaita a kulle yomin Sule mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. To a gaida Sule mummuni Barma, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. A wani jawabi da ya yi wa al'ummar Rasha, shugaban Rasha Vladimir Putin ya caccaki waɗanda suka kitsa boran mayakan Wagner inda ya kira su masu cin amana shugaban na rasha ya ce waɗanda suka shirya tawayen sun yi wa jama'ar jama'arsa karya sun kuma janyo musu mutuwa da harbe-harbe da sa su harbi 'yan uwansu da yake magana a kan farmakin da mayakan wagner suka kai a kudancin birnin rostov wanda suka kwace na wani ɗan lokaci a kan su ta zuwa moscow china ta nuna goyon bayanta ga ƙasar rasha bayan boran da aka yi na wani ɗan lokaci wanda ya zama babban kalubale ga mulkin shugaba vladimir putin na tsawon shekaru 23 duk da haka masu sharhi sun ce tawayen da bai daɗe ba ya bayyana rikicin da ke tsakanin manyan shugabannin siyasa da na sojan rasha da kuma tsarin bin umarnin manyan jami'an putin to masu sauraro duka-duka kuma abinda allah ya sauwaƙe kenan muka kawo muku idan allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za ku je mu dauke za ku je wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wanda ya shirya kuma ya bada umarni da injiniyan mu na wannan hantsi mr clemens baba ya ko makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku bai salam